والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون waɗanda suka amsa kiran Ubangijinsu ta hanyar aikata umarninsa da barin abubuwan da ya hana kuma suka cika sallah da siffa mafi cika da waɗanda suke neman shawarar juna a cikin al'amuran da suka dame su kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi